Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana yin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana yin Niger. Ko shakka babu studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mama ada ne ɗauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. Muhammadu Bazum da Mama Usman su ne kotun tsarin mulki ta tabbatar da za su fafata a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu a ranar 21 ga watan Fabrairu mai zuwa za ku ji mu da ƙarin bayani. cikin yankin zandar bangaren ilimin aikin hannu da fasaha na fuskantar kwararar ɗalibai lamarin da ke buƙatar ƙarin jari haka kuma a cikin shilinmu na musamman za ku ci juju goje maimuna gazibo kan batun farfagandan zaɓe Bye. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya mai karantowa mamma ada. Muhammadu Bazum da mamman Usman su ne su kasance 'yan takarar da za su fafata a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da aka tsaida a ranar 21 ga watan Fabrairu mai zuwa. Shi ne sakamakon ƙudurin kotun tsarin mulki da aka fitar a ranar Asabar da ta gabata. Shugaban kotun tsarin mulki Buba Muhammad da ke bada sakamakon dindindin a cikin rahoton Michel Deji. Kotu ta gano cewa babu ɗan takarar da ya samu rinjayen da ake bukata na yawan ƙuri'un da ake so a zaben zagayen farko. Mun gano 'yan takara da suka zo a sahun gaba a yayin zaben zagayen na farko su ne Mohamed Bazoum da ya samu yawan ƙuri'u da suka kai miliyan ɗaya da dubu da saba'in da tara

kotu ta bayyana Mohamed Bazoum da Mamman Usman a matsayin waɗanda za su karawa a zaben zagaye na biyu. Sannan kuma wannan ƙudurin za a miƙa shi ga shugaban hukumar zaɓe Seni, kana za a wallafa shi a jarida ta ƙasa. Fassarar Mutare Muhammadu bayan da kotun tsarin mulki ta bada sakamakon dindindin wasu jam'iyyun siyasa guda biyu RPP Farilla da NDP zaman lafiya sun sanar da bada goyon bayansu ga ɗan takarar PNDS tarayya Mohammed Bazum a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu. Karamin rashin koyar da ayyukan hannu da fasaha a Nijar na karɓar ɗalibai a kai a kai. Dalilin kenan da wannan reshe nake buƙatar tallafi mai tsoka domin tafiyar da aiki yadda ya kamata da kuma amsa buƙatu. In ji Musa Hassan, daraktan jiha na ilimin makarantun koyar da aikin hannu da fasaha na zandar a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. La direction dispose de deux lycées professionnels, deux centres de formation. Ma'aikatar ta kumshi makarantun lise na koyon sana'a, cibiyoyi biyu na koyon sana'a da fusaha da ake kira CFPT, kwaleji guda goma sha biyar na fasaha, cibiyoyi sittin na koyon ayyukan hannu, mayan makarantu da cibiyoyin koyon sana'a masu zaman kansu guda goma sha biyar. Dukkan waɗannan cibiyoyin suna aiki. Karamin fanni na AFPT na ba da horo iri daban-daban masu sauƙi, inda yake taimakawa wajen samar da ma'aikata ingantattu kuma isassu saboda bukatu na tattalin tattalin arziki wanda hakan ke sauƙaƙa haɗaukar ma'aikata da ke fita daga wannan fanni na afpt ganin yawan ɗalibai da ke ta karuwa duka shekara muna buƙatar kafa cibiyoyi arba'in da 45 akalla muna buƙatar ɗakunan karatu 180 da tamanin da kuma wuraren koyon aiki 90 waɗanda za su baiwa mu damar samun horo mai inganci. Fassarar Asmana Shina fitattun ɗalibai goma sha bakwai ne da suka kammala karatu a shekara ta 2019-2020 na cibiyar koyon aikin hannu da fasa'a da ke Duci. Sun amfana a wannan mako da wasu kayayyakin aiki daga ma'aikatar ilimin makarantun koyar da aikin hannu da fasa'a. su ne 'yan mata goma a ɓangaren ɗinki namiji hudu a ɓangaren aikin katako da kuma namiji uku a ɓangaren aikin karfe wannan taimako ne da ya ba da ke bada ƙwarin gwiwa ga ɗalibai masu karatu a cewar abdu mato na ma'aikatar aikin hannu da fasaha a cikin rahoton abdulaziz da yuma ga yadda muka gani muwani muwani na duka ɗalibai gaskiya sai mu ce mun ma Allah godiya wanga sai FM ya kawo kallo tunda daga muwayan in mutum ma za a gane lalle ana ba da darasi mai kyawu a wuri dangance da wannan ne don ka aka samu wannan husa'a bayan kun ƙare aikin wannan ya kamata kuma a tallafa muku da kayan aiki tunda sai ta yi wasu an ba su farmasiyon in amma ba su da halin su sai kayan da za su aikin bayan sun yi daga formation shine aka yi wannan tanadi aka ga ya kamata in kuka kare formation a diba wanda suka yi aiki sosai sai a tallafa musu wannan za ya sa kuma 'yan baya su ma su gwadi ƙoƙarinsu don su ma su yi aiki na kwarai. To, muna fatan wanga kita da za mu baku, don ku je ku tallafa ma kanku ne, ku tallafa ma iyalanku. To daga yankin Doso sai mu je yankin Agadas inda kimanin lasisi na haƙar ma'adanai da kuma binciken ma'adanai 150 ne gwamnatin Nijar ta bada a cewar daraktan jiha na ma'adanai waɗannan lasisi na taimakawa wajen halartar ci gaban yankin. Yahuza Sallau ya yi wa Musa mamman ƙarin haske. Barmi wannan wanda ke akwai ko lasisi kusan 150 duka jiha tana samu. in gwamnati ya samu jika ɗari kenan shi tamanin da biyar ne za ya ɗauka wajen 'yan wajen su ɗoki sha biyar duk wanda za ya zuwa yana son lasisi sai ya rubuta a eh, ni in kama cikin jihar nan ana wani aiki-aiki ina ba da taimako kamar harakar lakwal kamar harakar likita dukkan mutum siyasa mayan society kamar su kominaka su mayar su nishar wani global atomic suna yi kwarai suna taimaka ma yan wuri bayan kuɗin da suka biya kakkaf kuma in suka zo a wurin suna ba da taimako wajen ma'aikata to yanzu shi ma cikin takardu na kwad an ceto suwa 'yan Nijar ake ba karhi tuku amma in suna da competence na gini to amma kamar aiki wanga na lebura to shi wannan na lebura su ma ake a ɗauki lebura a wurin da ake haƙuwa. dalilin barazanar ta'addanci da ke kawo illa ga yankin talabiri jihar filinge na fuskantar irin wannan barazana gwamnatin nijar ta ƙara wa'adin dokar ta ɓace a wannan yanki da za ta fara aiki a ranar hudu ga watan fabrairun shekara ta 2021 a yayin wani zaman taron ministoci na ranar 29 ga watan janairun shekara ta 2021 gwamnatin Nijar ta kafa dokar ta ɓace cikin jihar Filinga a karan farko cikin watan Janairun shekara ta 2020. Ministan sadarwa Abubakar Isufu Jibo ya je doso a wannan mako a cibiyar watsawa ta TNT da kai kuma rangadi a kafofin watsa labarai na gwamnati da masu zaman kansu domin ganin yadda ayyuka ke tafiya game da batun tsarin TNT a cikin rahoton na Hadiza Hassan. A bangaren cibiyar tashar yadawa cewa da emitar na Nadoso, an girka na'urori kuma akwai aniya da masu son su amfana da suka zo daga kafafen yada labarai daban-daban abin rikewa dai akwai matsala da ke da nasaba da makamashi da muhalli wannan cibiyar inda aka girka na'urorin a bangaren ginin ba wata matsala a wajen ana kula da shi da kyau sai dai matsalar kayan aiki za mu ɗauki matakai na yin tsarin aiki a baiwa masana da suka kware a wannan fanni kayan aiki da kuma horo da kyau bisa sabuwar fasaha fasaha ta eh, zamani. An kafa wani yankin kiwon jimina a kyalle jihar Gure yankin Zandar domin kare nau'in wannan tsuntsu da ke hanyar bacewa da kuma farfado da yanayin rayuwarsu a cewar Maimunatu Ibrahim Mamudu jami'ar wurin kasancewar jimina zai iya kawo wa al'ummar alheri ta fuskar tattalin arziki a cikin rahoton Habu Sarki Salai. Da na ta yi jami'a tare da digiri na ƙungiyar ISS ta zo da wata magudu'i a kan jimina. Na yarda sai na ta na yi aikin wuce gadi na gane da cewa ina iya yin wani abu a kan jimina domin a samu a dawo da su. Na dawo kuma na ƙara yin digiri na na biyu. Daga nan na ba da shawaran kulawa saboda a lokacin wurin suna fuskanta matsaloli da dama. Har mutane suna tunanin cewa aikin wurin baya ci gaba. Saboda rashin kulawan nan yasa abokanan aikin mu da yawa sun ka tahiyar su amma a yanzu tare da kulawan da aka samu sun dawo a yanzu dai kula wurin yana ga tahiya yadda ya kamata abokanan aikin da sun ka dawo su ma sun ka kama muna sun ka kawo an ga manyan injuna da kuke gani saboda kulawa da jimina abincin da muke ciyar da su a wajen al'umma muke sayan su don haka idan ka gani kana da abin da zaka iya sai saida muna kana iya kawo shi don mu kuma mu samu kawo ci gaba a cikin ayyukanmu ba sai ka ka saida wani wuri ba duk ça de haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku ji sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. Can zuciyar mu na musamman tarukan zaɓuka da na farfagandan zaɓe na tafiya bisa aya 90 da 91 na kundin zaben Nijar kenan jami'in siyasa a dokance kadai da gungun jami'in siyasa da 'yan takara masu zaman kansu doka ta baiwa izinin shirya taruka bisa girmama wa'adi juju goje maimuna gazibo ta yi wa balkisa hamidu karin haske ana yin farfaganda kafin zuwan lokacin zaɓe electoral Duk wani farfagandin da za a yi kahin lokacin bai dace ba, babu wani zancen yin farfagandi ko yaya yake bai kamata ba in dai ba a buɗa kamfen zaɓe ba. Babu zancen yin sanarwar nuna goyon baya ko kuma wani taron gangamin bin wata jam'iyya ko wani ɗan takara ko kuma wani haɗin gwiwar jam'iyyun siyasa doka bata bada izini ba haka zalika daga lokacin da aka bayyana lokacin zaɓe hukumomin gwamnati ba su da yancin su rinka kai ziyara a cikin ƙasa ko da ko ta aiki ce in dai za ta tara jama'a da kuma sanarwa. Ta yaya farfagandan zaɓe ke bayyana? Farfagandan zaɓe na bayyana ne ta hanyar kafa fotuna, rarraba takardu, yin muhawara ta kafofin sadarwa da sauransu kafin lokacin zaɓe. Wakil hurumin shirya taron zaɓe. 'Yan siyasar da gwamnati ta yarda da su, da gungun 'yan siyasar da kuma 'yan takara masu zaman kansu. wanda aka rubuta sunayensu su kaɗai da ke da incin tsara a muhawarar zaɓe. Yaushe ne ake kaddamar da yakin neman zaɓe? a game da zaben raba gardama ana buɗa farfagandin ne kwanaki goma sha hudu kahin zaben a rihe kwana ɗaya kahin jajibirin zaben a sha biyun dare a game da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki ana buɗa farfagandin kwanaki 21 kahin ranar zaɓe kuma a rihe kwana ɗaya kahin jajibirin zaben a sha biyun dare a game da zaben ƙananan hukumomi da na da'irori ana buɗa farfagandin ne kwanaki goma kahin ranar zaben kuma a rihe kwana ɗaya kahin jajibirin zaben a ƙarfe goma sha biyu na dare. Wake da nauyin kula domin tabbatar da cewa an bi waɗannan ka'idodi. Hukumar da ke kula da al'amuran sadarwa tare da ma'aikatar ministan da ke kula da al'amuran zaɓe su da ke da nauyin inganta wannan dokokin. To a da Hawa Usman da Asmana Shina da suka fassara duka-duka karshen labarin namu kenan daga nan Sidiyo Kalangu a huta lafiya. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauki ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan saƙo ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar.